Hausawa Top TV tashar al'umma. Jam'iyyun adawa a Najeriya na ƙara ƙaimi wajen neman wanda zai ƙalubalanci Bola Ahmad Tinubu a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2027 yayin da bayyanar hoton Peter Obi tare da Atiku ke nuna cewa tabbas za su iya haɗewa a nan gaba domin fuskantar zaɓe na shekara ta 2027 inda shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ke fuskantar babban ƙalubale a zaben mai zuwa yayin da aka ce waɗannan jam'iyyu na adawa sun haɗe da juna inda idan aka ce atiku abubakar peter obi kwankwaso sun haɗe guri ɗaya to tabbas ba ta yadda za a yi wato kowa ya gaza cewar wannan jam'iyyu na adawa za su iya samun nasara a shekara ta 2027 zaɓe mai zuwa. Masu wurare ku gyara zama domin jin rahoton da muke tafa da shi akan haka. Jam'iyyun adawa a Najeriya na ƙara ƙaimi. wajen dunkulewa guri ɗaya domin ƙalubalantar Bola Ahmad Tinubu a zaɓe na shekara ta 2027 mai zuwa. Ga dukkan alamu ana samun ci gaba da tattaunawar wato da ke tsakanin jagororin jam'iyyun hamayya na PDP da kuma Labour Party domin yin kama-kama. wajen kawo ƙarshen gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu a zaɓe na shekara ta 2027 da ke tafe. bayanai na nuna cewa tattaunawar na ci gaba da ƙarfi tsakanin tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya a Tiku abubakar da kuma peter obi na jam'iyyar labour party wato elfi don ganin sun haɗe wuri guda don aiki tare a wata hira da aka yi da ɗan takarar jam'iyyar labour party peter obi a baya-bayan nan ya ce wato ceto Najeriya daga halin da take ciki shine babban abin da yake fatan za su yi aiki tare domin wato ganin hakan ta tabbata. Ba wai batun wato ƙashin kansa na wato zama shugaban Najeriya ba ne. Mr. Peter Obi ya kuma yaba wa Atiku Abubakar bisa wasu kalamai da aka rawaito ya yi a baya-bayan nan wato da ke nuna alamun amincewarsa kan tattaunawar domin haɗin kai da zummar wato tunkarar shugaba bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc mai mulki a zaben shekara ta 2027 da ke tafe dr tanko yunusa mai magana da yawun jam'iyyar ta labour party ya shaidawa jaridar bbc cewa fatansu shine su haɗa kai domin su cimma nasara Muna tunanin idan muka zauna da juna muka haɗa ƙarfi da ƙarfi watakila mu cimma nasara in ji shi. Dr. Yunusa ya ce a halin yanzu jigajigan jam'iyyun biyu na tattaunawa wajen neman wanda ya cancanta ya tsaya takara a cikinsu, a shekara ta 2027. Maganar cewa wane ne zai yi shugabanci bata taso ba, amma muna tunani tsakaninmu ya kamata mu nemi wanda ya cancanta wanda yake da jini a jika wanda zai iya wannan aiki shi ma ɓangaren tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya kuma ɗan takarar jam'iyyar pdp a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2023 alhaji atiku abubakar ya jaddada buƙatar ganin cewa jam'iyyun hamayyar sun haɗe domin tunkarar jam'iyyar apc a zaben da ke tafe na shekara ta 2027 mai magana da yawun tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya abdulrashid shehu uba sharaɗa ya yi ikirarin cewa jam'iyyar apc ta haifar da matsaloli ga al'ummar ƙasar najeriya kuma wannan batu na haɗaka ya wuce na jita-jita duka waɗannan jagorori idan ka lura za ka ga cewa suna magana ne kusan bakinsu ɗaya. Don harshe jagoran Labour Party Peter Obi ya zo ya tattauna da wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar kan waɗannan batutuwa da kuma wato yadda za a samu masalaha tare da haɗin kai domin fuskantar al'amuran da ke tafi na gabansu a zaɓe mai zuwa da kuma sauran matsaloli da suka shafi al'umma in ji shi. Wannan ba shi ne karan farko da wasu ɓangarori suka yi yunƙuri ba, wato domin su yi aiki tare a siyasar Najeriya ba. Sai dai wani batu da ke wato kawo musu cikas shi ne na ajiye bukatunsu na ƙashin kansu domin marawa ɗaya daga cikinsu baya a matsayin ɗan takara. A baya gabanin zaben shekara na 2023 da ya gabata, jam'iyyar Labour Party ta Peter Obi da kuma jam'iyyar NNPP ta tsohon gwamnan jihar Kano, Sanata Rabi Musa Kwankwaso sun yi ƙoƙarin haɗewa, amma daga bisani maganar ta watsi saboda rashin amincewa akan wanda za a mara wa baya a cikin so. Wanda dama wannan shine babban makasudin dalilan da ya sanya idan aka yi yunkurin wannan haɗewa, haɗewar take samun matsala. Domin kuwa wannan haɗewa dole sai ɗaya daga cikinsu ya ajiye buƙatar zamansa na shugaba ya mara wa ɗaya baya shine hakan zai samu tabbata ba tare da matsala ba inda babu shakka da wannan babban batu ne da ake kallonsa da cewa babban abu ne wanda ba kowa ne zai iya yinsa ba sai dai da za a ajiye buƙatar ƙashin kai a yi duba na gaskiya a duba wanda ya dace a marawa baya to da duk hakan ba ta taso ba babbar buƙatar dai shine idan maganar sa al'umma a gaba shine to za a ɗauko wanda ya cancanta wanda al'umma su kansu za su ce tabbas dama wane da wane ya kamata su wa wane idan aka yi haka shine zai yi daidai a dangane da batun wannan haɗin kai ana batun cewa atiku abubakar ya makara wajen neman haɗin kan jam'iyyun adawa a yanzu domin tunkarar zaben da yi inda dai batutuwa ne da ake kallo cewa tun a shekarar 2027 ya kamata a ce Atiku Abubakar ya samu wannan haɗin kai domin haɗewa da ragowar jam'iyyu. Babu shakka dai ana kallon cewa da a ce Atiku Abubakar da Peter Obi da Kwankwaso za su aje bukatun ƙashin kansu a mara guda ɗaya baya to tabbas su. na kawo ƙarshen mulkin jam'iyyar apc ko mu ce bola ahmad tinubu to da tabbas ana da tunanin hakan ka iya faruwa amma dai a cikin waɗannan zakakurai guda uku kwankwaso a teku abubakar peter obi waje a tsaya mara marawa baya duda dai cewa kowanne daga cikinsu yana kallon cewa shi ya cancanta a tsayar wanda wannan bukata tare da nuna cewa ni ya kamata ita ce babbar matsalar da za ta wato tunkararsu idan har da sirga idan har sun sun haɗe ɗin sai dai kuma wani ikon Allah idan Allah ya kawo cewar ɗaya daga cikinsu zai jagoranci ƙasar a nan gaba to sai ka samu cewa masalahar ba ta zo da wani matsala ba babban fatan 'yan najeriya dai shine a samar masu wanda zai kawo masu ci gaba mai kuma jin koken talakawa tare da magance masu matsalolinsu. Allah muna roƙonka ka kawo wa Najeriya ɗauki wajen samar mata shugaban da zai yi riko da abin da talaka suke da buƙata tare da magance matsalolin tsaro da matsalar yunwa da take fuskantar 'yan Najeriya da matsalar rashin ayyukan yi da matasa ba sai da shi da dai sauran abubuwa na bukata da 'yan Najeriya ke da bukata. To masu saurare me za ku ce a dangane da wannan batutuwa na dunkulewar waɗannan jam'iyyun a guri ɗaya? domin kada shugaba tinubu a zaɓe mai zuwa muna so mu ji ra'ayinku shin wannan al'amari ne da zai yiwu ko kuma a'a kuna ganin wannan dunkulewa abu ne mawuyaci muna so mu ji shehin ra'ayinku mun gode ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mu domin samun ingantattun rahotanni akan abubuwan da ke faruwa ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa mun gode